Allah ya ƙara ma mauna lafiya tambaya na shi shine akan yabo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shu'ara'u suke shiga studio suna ka daga murya yabo na sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam da mawaka suke yi mawaka suke yi mm-hmm. da kiɗa da ake amfani da shi a studio to na ji ana bayani cewa shi wannan kiɗan da abin nan da ake yi na studio ɗin bai halarta ba annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yayi aka taɓa yi a gaban shi ne difu aka yadda a buga to shine nake neman ƙarin bayani Ta ni matsayi na sananne ne akan wannan matsayi na sananne ne sosai kaɗe-kaɗe ba za su taɓa halatta ba ko da me aka haɗa su ba za su taɓa halatta ba amma amma akwai wanda suka saba da wannan kaulin cikin suna ka ya zama matsalar sabani ke. Ah, ibnu hazm cikin wanda suka yi nisa a cikin magabata yana cikin wanda suka saba ne to to sannan kuma a cikin wanda suka zo daga baya akwai wanda suka kalla abin ta wasu ma'aunai amma dai gaskiyar magana shine kaɗe kaɗe irin waɗannan ba su halatta to amma akwai wani asali da nake so ka gane ni wannan shine kaulin jamhurin malamai wato kayan kiɗan ne ba su halatta so da haka kayan kidan sawarin an yi da na'ura ne ko an yi da duk bai bai halatta shi ba amma lokaci ba zai ishe mu ba in yi bayanin da ke so yi amma zan fara wannan abin wani babi ne da ake ce mai babu sima babi ne mai zaman kanshi a cikin ilimi asalin sauti mai daɗi sauti mai daɗi ba na mutum ba ba na komai ba sauti mai daɗi wanda zai iya cewa halal ne ko haram ma'ana asalin shi ibaha ne ba wanda zai iya haramta shi nake nufi sauti mai daɗi a matsayinsa na sauti mai daɗi amma abin da ya sa aka haramta kaɗe-kaɗe saboda su Alatun lahwi ne kayan ɗauke hankali daga Allah ne ka gane ko manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi a hadisi zamani zai zo mutane za su rika cewa kayan kiɗan nan ba haram bane to dan haka ba mutlaƙin kiɗa ne zai zama haram ba yana buƙatan tafsil yana buƙatan tafsil kamar yadda ka fara ka ce duffu ko ai duffin ma zai iya zama haram in aka yi shi ta hanyar lahu ka fahimce ni ba wai kawai shi kenan dan abu dufu ba ne tabarayi ɗaya yana rufe ta yi ɗaya yana buɗe sai a zo a kaɗa shi irin kiɗan wagan shata ko kiɗan irin a kaɗa shi ta hanyar tashewa misali to amma menene ma'aunin halal da haram ɗin me yasa duffu ya aka ce halal ne a wajen wanda suka halarta saboda hadisan maganganun misali a ɗin malamai a hadisin dawowa daga haibara ko fala albadru alaina ko da wasu sun ce lokacin hijira amma dai mafi inganci shine dawowa daga haibara to a lokaci ya ƙure mana to wato ma'aunai ne masu yawa shi yasa a asalin sauti mai daɗi ba haramun bane shi yasa wasu malamai wasu malamai kamar irin su ba sai na ambaci su wane da wane ba in na sami lokaci zan iya bayani mai tsawo akan wannan amma yanzu zai ba lokacin shi wasu malamai sai su ce maka ba zai zama haramun ba sai an lura da me ya kai zuwa gare shi shi ya koma wasila idan ya zama dalilin ƙarin kusanci da Allah ya zama ba haram ba in ya zama dalilin nisantan Allah kamar wancan wannan wannan subhanallah subhanallah na sayi bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manil hadi ya sunansa bishir ko to na dai manta ko ai sanannen hadisi ne cikin sulasiyat din bukhari kala kulli halin a hadisin da ana tafiya wani yana huda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wane ne aka ce wane ne ya ce rahimahullahu Allah ya ji kanshi suka ce shike nan mun san zai rasu tunda manzo Allah ya ce Allah ya ji kansa ko dan maza Allah sallallahu alaihi bai tace mu wani haka ba face sai ya rasu ba jimawa to ai kaga huda ne huda kuma wani nau'i ne na waka da ake yi amma yana kama da fitar da wani sauti mai daɗi da yake sa dabbobi su rika ƙara sauri idan ana tafiya suna ƙara nishaɗi raƙuma ka fahimce ni saboda haka a ah, shi ƙara yanzu misali su masanan sauti za su bambance maka za su ce maka kamar yanzu misali irin jazz din nan akwai wanda shi aikinsa kawai ya sa maka natsuwa ne ya sa zuciyanka ka ji ka cire damuwa ka sami natsuwa kila ma ya taimake ka cikin natsuwan nan ka koma zuwa ga ibada ga Allah subhanahu wataala to saboda haka in bai kai zuwa ga ya shagaltar daga zikirin Allah ba bai shiga lokacin ibada ba bai ilha'i daga ambatan Allah shi yasa kira shi lahu bai sarrafar daga ambatan Allah ba to a ganinsu sai su ce ba haramun bane sun mai da shi hukuncin wasila kenan ka san wasila ba means watan wani abu wanda shi akan kansa bai da hukunci sai dai me ya kai zuwa gare shi in ya kai zuwa ga abu mai kyau ya zama mai kyau in ya kai zuwa ga mummuna ya zama mummuna ka fahimce ni amma alatun lahawi akan kansu haramun ne irin wannan kaɗe-kaɗen da ake yi da alatun lahawi haramun ne ka gane amma har yanzu kila eh, ah, na dai ba da ɗan talhisin kawai amsa idan mun sami lokaci za mu yi da tafsir kuma lokacin ko gobe ma in za a haƙura da tambayoyi sai mu minti sha biyar a kan wannan bayanin insha Allah kila za a ƙara fahimta sallu ala nabi kare na za ka tuna min ba to dan Allah barista salli ala على Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina muhammadin fil akhirin